والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد يوم وإن سكي صلى رم لكم كلم عليه وأن لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم واتمنى sha takwas ne ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yayin daidai da takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da darasi a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai wannan suna na sahabatu alkira a mutane da dama cikin musamman waɗanda suke tura karatuttuka wasu wani kawai sai turo saƙo ya ce musu wai mai faru ne ko wasu ya samu matsala ne ya ga karatu ya daina shigowa ne to sai ya ce masa a ba karatu ba ne ya daina shigowa ba wasu ɗinka ba ne ya samu matsala la'akari da sallah babba to sai muka dakatar da karatu ranar jajibiri sai muka tafi hutu kuma cikin ikon Allah yau mun dawo za mu ci gaba to in masu bibiyar mu da sauraron mu ba su manta ba mun yi darasi na ɗaya cikin littafin da muka ce a ɗora shi akan shafin mu wato asali daga cikin littafin wannan makacirusha yana da shafi arba'in da ɗaya ne shine mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu san annabi da kuma girmama shi wannan ita ce halka ta biyu kuma idan mun gama za mu zo mu karatun littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijjaniya kamar yadda muka ainihin wato saba idan mun zo halka ta 191 alhadiyatul hadiya to lokacin ne idan akwai wasu bayanai insha Allah sai mu gabatar da su amma yanzu kai tsaye shi wannan littafin za mu ci gaba ne kawai shine malam yace mahabbatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu san annabi da kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace laqad haballahu tabaraka wa ta'ala Allah yayi baiwa wato ga annabi laqad haballahu tabaraka wa ta'ala nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-khasa'is al-qawliyah Allah ya ma annabi baiwa nake bantattun al'amura na magana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya faɗe ta nauyinta da matsayinta ba daidai take da magana kowa a duniya ba idan ya yi magana kamar yadda alfazazi yake faɗa yake cewa afuwun anil jani wa qad yatawaqqafu ko yalinu bi iznillahi hinan wa ya'qifu bashirun nadirun mu'sirun muta'attifu har zuwa ƙarshen da inda shi alfazazi din ya ci gaba da ainihin wato magana kamar yadda za mu ga yana faɗa a wani wajen yana cewa wato shi manzon Allah sallallahu bayan tsari da kariya ta Allah subhanahu wa da ya samu sai yake cewa ala ku saurara da kyau ku ji inna maulahu lallai ubangijin annabi arada a shi nufin ya zaɓe shi shi yasa ya ce wa annabi Musa wasana'tuka li nafsi ni ne na zaɓe ka a kin kaina da haka fa hasala minhu sai Allah ya kyautata ba wai fa hasuna ba a'a fa hasana ala wazni fa'ala li yadullu ala wato tadaifi akai fa hassana Allah ya kyautata minhu daga annabi khalqahu kyautata halittarsa wa tiba'ahu sannan kyautata ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da haka lokacin da Allah ya kyautata ɗabi'ar annabi ya kyautata halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fa azhara sai Allah ya bayyanar minhu daga annabi dinahu addinin sa wa asha'ahu kuma ya yada addinin ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa sai ya baligun annabi mai tsananin fasaha ne idan ta lisanu idan harshe isaba yayin da aka miƙar da mutum wanda ya kai makura wajen iya magana da zanci aka ce ki bayani ki kasa to lokacin shi annabi sai zamanto baligun yana da tsananin fasaha idan ta asal lisanu lokacin da harshe isaƙa to a tsa'ahu lisanu sai harshe ima annabi biyayya amma fa bi qawli da faɗar gaskiya mun tsalikun sakakke ratbu danyi ba duk maganar da iga dama yake faɗawa. duk kuma abin da zai fito daga bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaskiya ne to wannan shine abin da malam ke nufi cewa laqad haballahu tabaraka wa ta'ala Allah yayi baiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baiwar da take من الخصائص القوي قوية نصفه فيما سكرفي والصفات العلية لكم صفه في نتوكك والأخلاق الردية لتبيئون يرداه ما كان دائيا لكل مسلم abin da yake kira ga kowane musulmi an yi killahu wa yu'azzimahu dole ka girmama manzon Allah sallallahu dole ka mutunta annabi kuma bi kalbihi ka mutunta annabi ka girmama shi da zuciyarka wa lisanihi ka mutunta annabi ka girmama shi da harshenka wa jiwarihi mutum ki mutunta annabi ya girmama shi da gabansa wanda yana daga ciki shine malam yace wa kana li ahli sunnati wal jama'a ahalin sunnati wal jama'a sun zamanto suna da qadamu sidiki gabatuwa na gaskiya ba na ƙarya ba fil inayati a cikin kulawa da wannan abu bi jam'i khasa'isihi da tara sifofin wato khasa'is ke fantattun darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibrazi fada'ilihi da kuma bayyanar da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal ishadati da kuma gini bi mahasinihi akan kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wasu sun yi ta ƙoƙari suna so ba za a fahimce mu ba dole sai sun gamsar da duniya sun mata bayani cewa lallai mu makiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ya ki sai malam yace falam yaqulu kitabun babu wani littafi da zai wofinta min kutubi sunnati daga cikin littattafan sunna sai yake ka kaman siha wa sunan wa nahawiha min kutubin mukhassasa fi zikir ma'asirihi daga cikin littattafan da aka keɓance wajen ambatan abin da aka ruwaito wanda ya shafi annabi kama ufuridat kamar yadda aka kaɗaita kutubun mustaqillatin littattafai masu gasin cin gashin kansu lil hadisi dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam, anhu wa an siratihi to shine malam yake cewa min zalika masalan yana daga cikin wannan misali ne kawai shama'ilun nabi littirmidhi wanda ya shahara a shama'il muhammadiyya wanda ina ganin ga littafin dan anan wajen gashi nan ash-shama'il amma tare da haka wani zai iya zuwa wannan zamanin al-imam at da ya rubuta Shama'ilin muhammadiyya wanda ba a taɓa samun wani mutum da aka bibiyi rayuwarsa ba a duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yadda hatta furfurar da ke kansa sai da aka yi ƙoƙarin kiyayewa wa guda nawa ce kafin annabi ya bar duniya malaman hadisi amma wani sai wannan zamanin ya nuna maka duk malaman nan ya fi su kaunar manzon Allah kamar yadda za ku ci sai ya ce wa tasarafu albani al-imam al-albani ya dauki littafin nan ya iktisarin sa wa subulur rashad wa subulul huda rashad لصاله وغاية السول في تفائس الرسول لابن الملقن وبداية السول في في تفضيل الرسول لإز بن عبد السلام وهي رسالة لطيفة حققها الألباني رسالة وتع علامة الألباني أو كايت حقيق انت وذكر أن جميع أحاديثها كما للي ya ambaci cewa حديثا hadisan ثابتة ya wal khasa'isu al kubra lisuyu'i al da ya tashi kawo khasa'isu ya kawo khasa'is abubuwa na daraja da annabi yake banta da su sun fi guda ɗari shi na ce ku je ku koma ku gani rigimar da muka yi a baya cewa wa ma yajuzu lin nabi mu'jizatan yajuzu an yakuna lil wali karamatan shi kanshi sudi da ya kawo wannan ka'idan cikin alhawi ya kuma kawowa cewa maganin isra'i da mi'raji wannan khususiyya ce ta manzon Allah da haka wani ya zo yi istidlali da wannan ya ce wai dalilin yiwar ganin annabi kuru-kuru ga wani mutum kuru-kuru ga wani mutum a wannan zamanin da haka wannan maganan an riga an binne ta duk wanda yanzu ya ce muku sun haɗu da annabi a wani waje ya gan shi kakkuyi masa musu bai ga wani abu wallahi ya gani kawai dai ya yi gamu ne da wani duk ko girman malantarsa duk shahin ta kansa wallahi na rinda da Allah sai dai su kici da wani aljani ba ne ga annabi sai su kafa hujja da isra'i da mi'raji tunda annabi ya ji ya ga annabawa a can shi ma dalilin malaman su suna iya ganin annaba wannan maganar yanzu an riga an wuce ta wannan shi ne to shi ne malam yake cewa qad ikhtara Allah li nabiyhi Allah ya zabar wa annabinsa isman اسم محمد سون محمد المشتمل وند إتتر على الحمد والثناء أكن يبو دكما غوديا ما لن يفعل آه، أن يأتي انظر جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم الجوزية وند إنا قنن قال جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لا الإمام ابن القيم ran da na yi program a safi akan matsalar na na'isha yana cikin littattafai guda hudu da na daga akwai asarimul maslul ala rasul akwai jala'ul afham akwai hukuku ahalul baiti bayna sunnati wal bid'a sannan akwai adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an na allamati shankiti saboda haka a fa huwa mahmudun inda Allah ta'ala da haka annabi abin yabo ne da godiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine da aka kalmar Muhammad mun sha yin bayani cewa kalma ce wacce gabaki ɗaya a ƙwar'ani Allah waje hudu ya amfani da ita a suratu Ali imrana Allah ya ce wa ma Muhammadu illa rasulun a suratul Ahzab ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min sannan a suratu Muhammad yace wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad sannan yace Muhammadu Rasulullah a Wa Fath wa'annan sune gurare guda hudu da Allah subhanahu wa ta'ala yi amfani da su to mun ce kalmar Muhammad daga fi'ilin Hamida ya Hamadu wanda hamdin shine masdarinsa sai aka yi masa tsari sai kuma Hammada yuhammidu sai masdarinsa sai ya koma shine hami. hammada yuhammidu sai masdarinsa sai ya koma shine hami. to idan aka yi mafi'ili ƙari ya koma ala wajen fa'ala fa'idu, taf'il to yana daga ciki yana zuwa da ma'anonin da yake suna da yawa kwarin gaske gaske wanda ma'anar takan kai ma'ana wato da yawa wajen abin da yake bayarwa na ma'ana a ƙa'idar malamai na ainihin wato lugan larabci fi'ilin hammada ku fa'ala yi fa'ilu wanda ɗaya daga cikin ma'anarsa da yake bayarwa akwai ma'anan at-taksiru yawaita abu idan aka ce fa'ala yufaddilu wato tafdil shine wato yawaita ainihin wato abu wanda yana daga cikin ma'anar da yake zuwa da shi idan aka yi amfani da shi fi'ilin hammada yuhammidu sai zamanto masdarinsa shine tahami idan haka yana daga cikin ma'anarsa shine yawaitawa haka mutumin da ita da duk wata sifa ta yabo da ɗabi'a mai kyau shine Muhammad da haka annabi Muhammad fa huwa mahmudun inda Allah ta'ala abin yabo ne da godewa a wajen Allah wa mahmudun inda mala'ikatihi abin yabo ne da godewa a wajen mala'iku wa mahmudun inda ikhwanihi al-mursalina sannan abin yabo da godiya ne wajen raguwar ‘yan uwansa manzanni alaihi salatu wassalam sannan wa mahamudin inda ahalil ardi kullihim abin yabo ne a wajen mutanen ƙasa ga baki ɗayansu wa in kafara duhu ko da sashen su ya kafarta li'anna sifatihi mahmula domin siffar annabi abin yabo ce inda kulle zai aqlin a wajen duk wani mai hankali wa in ka bara hada ko da ya yi girman kai ya yi musu sai zamanto kana musu abin da. bakinka ke karyatawa amma zuciyarka ma ta yadda da gaske ne kamar yadda Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa suna musu da baki amma zuciyar ta tabbatar abin da ake faɗa gaskiya ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sadaqa alaihi wasfuhu nafsuhu da haka fa sadaqa alaihi ya gazzatu gare shi wasfuhu sifan sawansa nafsahu shi kanshi sallallahu alaihi wasallama hina qala lokacin da ifada da bakinsa mai albarka yace ana sayyidu walad adama yawmal qiyama ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu baki ɗaya ranar alkiyama sai ce wala fakara kuma ba alfahari nake ba wa awwal man yashaqqu anhu alqabr ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara darewa sai in fito wa shafi'in wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon wanda zai yi ceto ni ne farkon wanda za a ba ceton sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malam ya ce qad agasa Allah ta'ala Allah ya agaza wa talikai bihi saboda aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa eh dan adam gabaki ɗaya al-muqtabita wacce take cikin fagauniya fi zulumati shirki wal jahl wal a cikin duhu na shirka da duhu na jahilci da duhu na canfa canfe Allah ka ji dan alfazazi da yake cewa da jazahu ihi harirun wajen nasu fada qawla kufarin asabat jinnatun فما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله الورى فهو مزنة تلو استدى أو ذلة تتفيأ ألم تر أن الله آواه إذ أوى بجار هراء للمآل الذي نوى فلما أديد القرب من وحشة النوى أفقنا به من جمرة الغي والهوى فلا الدب معلوم ولا النجم مرجأ نبي الهدى بار الندى سالم العداء مبيدهم بسيف إذ أبوا الهدى وظنوا بجهل أنهم تركوا صدى أتى وراء أثر الدلالة والردى أثر الدلالة والردى فأنقذهم نور يدل ويكلأ yace جزاء مطيئه حرير وجنة فدا قول كفار fada جنة فما هو إلا من جهنم زنة أغاث به الله الورى فهو مزنة تروي الصداء زلة تتقيو ألم تر أن الله آواه إذ آواه بجار هراء للمآل الذي نوى فلما أديل القرب من وحشة النوى أفقنا به من جمرة الغي والهوى سيكي فلا الطب معلوم ولا النجم مرجو مرجو سيكي نبي الهدى بهر الندى صارم الإله مبيدهم بالسيف إذ أبوا الهدى وظنوا بجهل أنهم تركوا صدى أتاوا ولا أتاوا الوراء أثر الدلالة والردى فأنقذهم نور يذل ويكلأ صلى الله عليه وسلم ما ألف هذا ذي يكي شوى جزاء ساكمكم مطيعيه دوا لسكيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيئيا سيشي لا تسامى خليل wajen jannatu za su samu alhariri tifafi ne da za a saka a aljanna da kuma aljanna sai ke fada ka bar kaula kuffarin maganganun kafare da suke fada akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke cewa asabar jinnatu hauka ta same shi Allah ya faɗa musu ce awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna inda ba za su yi tunani ba ma'abucin su dinnan ba mahaukaci ne. sai ce fama huwa shi annabi bai zama ba illa junnatu fati garkuwa Allah ya turo shi ya zama min jahannama daga jahannama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a gasa Allahul wara Allah ya agaza wa talikai da annabi sanda ya aiko shi sai ce fa huwa muznatun shi annabi girgije ne Allah yake a ma'a allazi tashrabuna a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahal al-munzaluna yake turahu sada tana kosar da mai tsananin jin kishi aw billatu ko annabi inuwa ne ta tafayyaku da take yaɗan da take faɗin da kowa ke zuwa ya shiga ciki kamar yadda Allah ya ce ya tafayyaku zilaluhu an al-yamin wa shama'il sujadan lillahi wa hum dakhiluna sai yace alam tara baka gani ba annallaha shi Allah awahu ya tattaro annabi zuwa ga annabta iz awa lokacin da annabi ya tattara kansa zuwa ga Allah yaushe ne annabi ya tattara kansa zuwa ga Allah yace bai gare hira'i a kogon hira kawai yanayi ya kalla bai ga abubuwa sun lalace ya ga bai dace a ci gaba da zama ba a ce wannan shine addinin annabi Ibrahim ya tattare ya koma kogon hira yana neman mafita lokacin da itattara kansa zuwa ga Allah bigari hira lil ma'alin ladina wa wanda makoma ce da annabi idan fare ta sai Allah ya tattaro shi zuwa ga annabi ta yace falamma udila alqurba lokacin da aka musanya kusancin nan min wahashatin nawa yace to afakna bihi sai muka farka saboda annabi min gamaratul gayyi daga mayi na bata wani hawa da sun zuciya da aka falar tibbu babu wani magani yanzu ma'adumin da aka rasa walan najhu babu wani abu mai amfani na duniya ko lahira da aka jinkirtar da shi sai ce nabiyul huda shi annabin shirya ne da aka kabarun ne da mubtada'in mahzufun taqdiru huwa nabiyul huda shi annabin shirya ne baharun da teku ne na kyauta sarimul ida mai sari makiya ne mu mai hallaka su ne bisaifi da takobi amma ba ba haka kawai ba iz abau da guda lokacin da suka ki shirya wa zannu kafiri sun yi zaton bi jahalin saboda jahilci annahum cewa turi ko su da za a kyale su fita rayuwa a duniya ba za a turo ɗan sako daga wajen Allah da zai sa su ya ce su yi ba ko su bari kamar yadda Allah ya ce a hasabul insanu an yi turaka suda yanzu ɗan adam ko a hasabul insanu ɗan adam yana tsammanin an yi turaka suda a kyale shi haka kawai zai ta rayuwa sai ce a ta annabi ya zo duniya ne. walwara alhalin kai asarar dalalati suna fursunan bata warrada da hallaka fa an kaza sai ga haske yana tsamar da su ya dillu yana musu ainihin wato nuni wa yakla sannan yana ainihin wato ainihin wato tsare su shi yasa Allah ya faɗa wa mutanen Madina yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuna gafar gabar rami na wuta abinda ya rage kai ku afka ciki fa an kun minha sai Allah ya samu ku ya hana ku fadawa wutar saboda aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kashafa bihi zulma Allah iyayi duhu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa zaka ji anan ma alfazari yana faɗa yace bihi da annabi kadai za zaka nemi haskakawa in tantahid hirbika himmatun idan himma ta zabarar da kai wan ka ɗauki in tantahid hirbika himmatun a matsayin jumla ta sharadi sai zama fastanir shine jawabu shadd wala tantahid kada ka tauye min dunihi neman ainihin wato haskakawa daga annabi idan ka yi haka laka azmato kana da niyya da jamfar abu mai kyau sai ce fa kullu diya'i duk wani haske a duniya da ka sani in ji alfazaji dunahu in dai ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane sai ce fa huwa duhumatu wannan hasken duhu haka alfazaji ya faɗa sai yace saboda bada annabi ya bayyana wa biqa'ul ardi sasannin duniyan nan ya cika da hulmun wa hulmatin duhu da zalunci wa ashira kasil arja'u sai ga sasannin duniya na yin haske wan kasha alkarbu shiga bakin ciki yana yayewa to wa azhabal gumma Allah ita fiyar da bakin ciki wa aslaha al-umma Allah ijara al-umma saboda aiko manzon Allah wa sara sai annabi izamanto huwal imam al shi shine shugaba gabaki baki ɗaya, huda a cikin shari'a li bani adama wa akhirihim ga 'ya'yan annabi adamu na farko har zuwa na ƙarshen su wannan magana fa magana ce da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ita a cikin Majmu'ul Fatawa a mujalladi na goma shafi na ɗari takwas da ashirin da ɗari bakwai da ashirin da bakwai ibn taimiyya yi bihi Allah ya da annabi min dalala daga bata sallallahu alaihi wa sallama wa Allah ya sanar bihi da annabi min aljahala wa'inda suke cikin jahilci wa arshada Allah ya shiryar bihi saboda aiko annabi da min algawaya suke cikin halaka wa fataha Allah i buɗe bihi saboda aiko manzan Allah a ayyunan umiya idanan da suke makafi ne wa azanan da kunnuwan da suke summa ba sa jin gaskiya su iya karɓa wa gulfa da zukatan da suke rufaffu domin wa'annan abun guda uku za mu ga a suratul a'raf Allah da ya taji cewa wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi na yi halitta da yawa ba don komai ba don jahannama kawai ta ci Allah ya ce za ka ga lahum Kulugun. kasu da zuciya amma ba sa gane addinin Allah da ita a a'yunin ga su da idanu amma la runa biya. ba sa iya ganin gaskiya su yi a zanun ga su da kunnuwa komai suna ji su fahimta su gane amma la ma'una biya. sun kasa sauraron gaskiya irin waɗannan sai ya ce wa kassara bihi Allah yawaita da annabi ba'adal killa bayan suna ɗan kaɗan Allah ya ce masu waskuru iz antum qalilun akuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nasu lokacin da kuke jin tsoron aita ku. sannan wa a'azza bihi Allah ya daga da annabi ba'da zilla bayan da ana ganin su ba kowa bane wa agna bihi Allah ya wadata da annabi Ba'ada a bayan talauci ya ayyuhar lazina amanu inna mal mashri kuna na da su ba ya yi karbar masjid na harama ba a da ami hamrau in kristu na ayyila Allah ce in kuna din tsoron talauci to zai wadata ku kuma sun samu wadata din an rafa nasa annabi ya sanar da mutane rabbahun ubangijinsu wa ma'abudahun da abun su gayata ma yankin an talawalahu lahu wahu min ma'arifa makurar abin da zai yi ƙarfinsu su ya samu na sanin Allah subhanahu wata'ala walam yada li yi hajjatar? annabi bai bari ga al'ummarsa wata bukata ba fi hada ta'arifi a cikin wannan abin da ya kamata al'umma ta sani la ila man qablahu wa la man ba'dahu duk abin da al'umma ke sani bukatar a sani kafin zuwansa na al'umma da bayan ya zo zuwa tashin alkiyama sai da Allah subhanahu wa ta'ala in dai al'umma na da bukatar ta san shi zai mata amfani sai da aka sanar da su shi ne ma da yake cabal kai ba ma wannan ba kafahu annabi ya isar musu wa shafa'u ya warkar da su wa aganahu ya wadatar da su an kulli man takallama fi hadha al akan duk wanda ya magana akan wannan babu to ana nuna lokaci yayi ka aya kawo a awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin mu'minin yanzu bai ishe su ba kun Allah ya yarda gobe sai mu tashi bayani akan wannan ayar ta awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin mu'minuna sai mu ci gaba Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaske ba so na da'awa ba duk musulmi kuma muna masa fatan wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan ita ce halka ta biyu cikin wannan littafi na muhabbatin nabi wa ta'zimuhu san annabi da kuma girmama manzon Allah ɗan uwa su jira mu yanzu nan zamu ci gaba da halka ta 191 cikin littafin الهدية الهادية إلى طائفة التجانية الله سبحانه وتعالى يسام داتي وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته